A shekara ta 2020 ne matashi Mubarak Bala ya wallafa wani rubutu a shafinsa na Facebook mai kunshe da lafizan sabo ga addinin Musulunci da Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Tun a wancan lokaci ne jami'ai suka kama shi daga bisani kuma suka gurfanar da shi a gaban kuliya. Mubarak Bala ya tabbatar da kotu cewa babu ko shakka ya aikata dukkanin tuhume-tuhume goma sha takwas da aka yi masa kuma saɓanin abin da lauyansa ke ƙoƙarin faɗa wa kotu shi fa kwakwalwarsa lafiya ƙalau take. Daga nan ne alkalin ya yanke masa hukuncin zaman shekaru 25 a gidan yari bisa lissafi irin na kotu. Shi ma hukunci gaskiya ne kuma wajibi ne idan mutum ya abin da ya ga dama to ya ga abin da bai ga dama ba domin shi irin wannan maganganu shi da ke haddasa fitina a cikin addini domin in ba hakan aka yi ba za a dakile irin wayannan munanan maganganu ba wannan hukunci dai gaskiya hukuncin yayi daidai ko ya darasi ne akan na gaba hakan zai kawo na gaba ko da wani ma yana so zai yi so ya ga abin da ya faru da wannan shi ma ba zai ba wasu daga cikin al'ummar gari kenan suke bayyana ra'ayi dangane da wancan hukunci na babbar kotun Kano Comrade Haruna Ayagi shine daraktan kungiyar Human Rights Network of Nigeria masu gwagwarmayar kare hakkin bil'adama. mu mun kullum a matsayinmu na in eh, human rights abinda muke roko muke bata muke bi shine a yi ma hukunci ba tare da kace an zalunce ka ba a hana ka eh, damarka a hana ka bayaninka a hana ka abubuwa da dama mu shi fa muke bibiya kullum mu muna tsakiya da ita kotu da za ta yi hukunci ta bi doka da shi wanda za a yi wa hukunci ya san amar da wanda ya gabatar da wanda zai hukunci ya san ya kawo shaiduddukan da za su tabbatar da laifi akan mutum to shi ya riga ya tabbatar wa kansa da kansa ko ta kuma ta kalli wannan ta yanke mai wa'annan shekaru da zai je yi shi a gidan yari sai dai masana akan harkokin shari'a da dokokin ƙasa sun yi fashin baki akan abin da shekaru 45 ke nufi a bisa yare irin na kotu Farfesa Nasiru Adamu Aliyu San lauya ne mai zaman kansa a nan Kano. Idan ka ɗauki gaba ɗaya shekarun da aka ce shi wannan Mubarak ya yi a dunkule gaba ɗayansa shekara arba'in da biyar ne. Amma idan ka kalli yadda alkalin ya bada hukuncin ya ce akwai tuhuma goma sha takwas da aka yi masa. Ta farko a kan cin zaren al'umma. Na biyu a kan yin ɓatanci ga mazan Allah sallallahu alaihi Su yi ce a kan tuhuma ta farko kowanne ya same shi da laifi zai shekara biyu biyu akan kowanne amma sai ya ce concurrently abin da yake nufi kwana ɗansa kwana tara yake to saboda haka kaga zai shekara biyu kenan tindi to amma tun da yake kuma wancan shi kuma an ce shekara uku wato su kuma tuhuma bangare na bi kenan shi kuma ya ce shekara uku eh, alkali cewa dukkan su yayi su concurrently a damfare da juna saboda haka yanzu a doka da yake nan zai yi shekara uku a dunkule gaba ɗayan kaɗe ta domin kowane shekarun saboda lokacin da ke yin kwana ɗaya na wancan laifi guda tara na farko haka a lokacin yana yin kwana tara a wancan laifi na biyu saboda haka kaga idan ya gama shekara biyu wancan zai zo daidai inda ya gama shekaru biyu to sai shiga kuma na uku duk kwanan ɗansa ya kuma tara so a yanzu ma'ana kenan zai yi shekara uku a jarin amma duk da haka kwararru a fagen shari'ar najeriya sun ce mubarak bala na da 'yancin ɗaukaka ƙara a kan wannan hukunci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.